أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو kwanan wata ban sani ba nawa ne ga wata na'am talatin ya fi talatin kam talatin ga wacce sai dai uku ga wata ko biyu ko uku dai ga wata ko uku ga wata ko yawwa shekara ta uku ga watan zulka'ada ko hey na'am daga zulqada sai zulhajji aiko ba ana ta shirin tafiya aiki hajji ba tayi uku ga watan zulqada shekara ta daya da da da da, da biyar hijira annabi daga makka sallallahu alaihi wasallam zuwa madina wanda shine ya dace da da ashirin da to ya kai talatin ko to talatin da ɗaya ga watan takwas ko talatin shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da afuwan shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da wannan karatu mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki karatun wata-wata na sharhu sunna na imamul barbahari littafin da yake karantar da mu a na ahlus sunna da irin yadda malaman ahlus sunna suka fahimci addini ake karantar da mutane ni dai iya alama ta a watannin da suka gabata ko watan da ya gabata karshen magana wal amru bil ma'ruf wa anil munkari wajibun illa man khifta saifahu aw asahu والتسليم على عباد الله أجمعين kamar nan za mu tashi ko ko kuma ba nan ba nan ne ko to alhamdulillah um, malam yake cewa daga cikin manufofi da aƙidu na ahlus sunna Allah karar da mu fahimtar sunna akwai al'amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa da hani akan munkari abinda ba a so abinda aka ƙi wajibi ne lalle a yi a faɗakar a yi umarni da kyakkyawa kuma a yi hani a kan mummuna kada a bari a yi ɓarna a cikin wato al'umma illa man khifta saifahu au asahu sai dai ga wanda ka ji tsoron takwabinsa ko sandarsa me ake nufi wanda ka ji tsoron zai iya kashe ka idan ka masa umarni da kyakkyawa ka hane shi akan mummuna zai iya kashe ka ko kuma zai iya dukan dukanka shine asahu ya yi amfani da sanda ya ta zabga maka don ka umarci shi da kyakkyawa to wannan sai ka haƙura ba za ka yi masa ba sai ka kyamaci abin a cikin zuciyarka saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa a cikin hadisi ingantacce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga munkari mummunan abu a cikin ku ya hana shi da hannunsa fa in lam yastati' fa bi lisanihi idan ba zai iya ba yayi amfani da harshen sa ya hana wa'azi kenan ya faɗakar yayi al'amru bil ma'ruf fa in lam yastati' fa bi qalbihi idan bai zai iya bai kyamaci abin a zuciyarsa kamar yadda qur'ani ya bayani kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun wannan hadisi da wannan aya suna mana magana akan muhimmancin umarni da kyakkyawa da kuma hani akan mummuna cin wannan al'umma lalle ne yi wa'azi lalle ne a faɗakar waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika muflihun Allah ya ce a lalle a cikin ku a samu wata al'umma da za su rinka umarni da kyakkyawa suna umarni wato da abin da yake sananne a shari'a suna kira zuwa ga alkhairi suna kuma umarni abin da yake da abin da yake sananne ne a shari'a suna hani akan munkari duk wani abin ki abin da ba a so Allah ya ce ana so a cikin al'umman nan a samu masu yin wannan wanda za su rinka hani akan wannan kuma waɗannan su ne masu rabauta kenan masu wa'azi ko su ne masu rabauta wanda Allah ya ɗora su akan hanya ta ƙwarai والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله يبياني أكن صفر مؤمنين قري مذن سدما تنسو haka Allah ya ce masoyan juna ne sannan suna umarni da kyakkyawa suna hani akan mummuna suna tsayar da sallah suna bayar da zakka suna yi wa Allah da'a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne waɗanda Allah zai ji kansu masu umarni da kyakkyawa masu hani akan mummuna waɗannan su ne masu rabauta kuma su ne Allah zai ji kansu duk al'ummar da ta sifantu da umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna Allah zai ji kanta lalle Allah mabuwayi ne mai hikima kuma mai hikima a cikin al'amuransa jama'a al'umma tana cikin alkhairi matukar akwai malamai a cikinta idan akwai malamai da suke umarni da kyakkyawa suke hani da mummuna to wani al'umma ana yi mata albishir da alheri amma duk lokacin da al'umma ta zamantu ba malamai a cikinta kuma ba a wa'azi to wannan al'umma sai dai a guje ta kuma dukkan hadari ya tabbata a cikinta so a mutunta malamai a kimanta su ba don kuma ba saboda Allah ya mutunta su ya kimanta su kuma a mutunta harka ta malinta harka ta wa'azi tunda nan ai kun ga duk Allah ne ya ce a rinka umarni da kyakkyawa a rinka hani akan mummuna kaga kenan Allah ne ya ce ai wa'azi ko ba haka bane ba to ya kamata wani dan adam kuma ya zo ya ce zai kafa doka akan masu wa'azi ko zai kayyade wa mai wa'azi abin da zai faɗa yanzu a nan gurin kun ga aya dai ta ce duk abu mai kyau a yi umarni da shi duk abu mummuna a yi hani da shi والأمر بالمعروف والنهي عن munkari wajibun shine abin da muke magana akai umarni da kyakkyawa hani akan hani akan mummuna abu ne wanda yake wajibi a cikin wannan al'umma din waye ya wajabta Allah ne ya wajabta waye wajabta manzo Allah ne ya wajabta kamar yadda ayoyi sun zo a cikin alkur'ani mai girma hadisai masu tarin yawa sun yi magana sun kuma faɗakar akan haka so ashe malami don ya yi wa'azi ko ya faɗakar inda ya faɗa abin da Allah ya ce da abin da annabi ya ce ba san zuciyarsa ya faɗa ba ai ya tabbatar da umarni ne na Allah da dokar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma wanda ya kamata ya kayyade ko ya iyakan cewa masu wa'azi abin da za su faɗa to kamar ya tsaya ne fa a matsayin Allah yana so ya ce ga abin da za a faɗa kuma ko a ƙa'ida ta constitution lauyoyi suna faɗa ba a yi wa mutum hukunci akan maganar da bai faɗe ta ba kafin ya faɗe ta a mai da baibai ba a yi sai dai in ya faɗa in ta saba wa ka'ida sai a ɗau mataki a kansa amma a zo a ce za a yi wata doka wai za a iyakance wa kowa abin da zai wa'azi a kai kamar yadda ni na karanta a cikin constitution ɗin ina gaya muku ne ala ilmin saboda na ga wani gidaje. ya shiga facebook ya yi rubutu ala jihal a bisa jahilci yana ta karyata abin da ake faɗa saboda wata manufa tasa ku yi karatu shabab ku yi karatu da turanci aka rubuta constitution din nan kuma wannan wannan dokar nake nufi da turanci aka yi ta sai ka je ka karanta in ba ka gane turanci sai ka sa a fassara ma amma kaka zo ana faɗin magana kana karyata wannan aiki ne mai yahudanci da yahudawa kuma duk lokacin da aka wayi gari aka ba da dama wa 'yan siyasa su ne za su ƙayyade abin da malami zai faɗa to halaka ta tabbata ga al'umma waɗannan mutanen ƙazamai wanda su kansu suna da buƙatar a tantance su wallahi su kansu suna buƙatar a tantance su amma su ne wai za su buɗe baki su ce za su yi tantance wani na'am dama ka'ida aka kafa aka ba da dama ga kowace ƙungiya ƙungiyoyi sun yawa ba ku isa ku haɗa kan musulmi ba Allah ma ya gama manzan Allah lau'an fakta ma fil ardi jami'an da za ka ci da abin da ke cikin ƙasa ga baki ɗaya don ka haɗa kan mutane ba ka iya ba Allah shi yake ya isa ya kan mutane to yanzu sai ka ce za ka yi wa malami mai wa'azi za ka yi mai da baibayi ka tantance shi ya cancanta ko bai cancanta ba to waye zai cancance shi dan izala zai cancance dan dariƙa ya yadda dan dariƙa zai cancanci dan izala yadda ko dan shi'a zai yadda dan izala tantance shi ko dan gargajiya zai yadda dan waɗannan ƙungiyar tantance shi ko dan ba ruwana to wa zai yadda wani tantance shi kuma duk wanda zaka ɗauko yi tantancewar ko yi jarabawa ɗaya ne daga cikin waɗannan to da ma rufa kanku asiri kuka yi mutane suna ta ibada su kowa ya je addinin sa bisa yadda ya fahimta a zauna lafiya da shi ya fi alheri kuma wani abun mamaki yanzu dinnan bayan mun gama karatu bayan isha'i ka je ka bude kafafun watsa labaran nan yan siyasa ba wanda ba a zagi har suna ake kira na zagi to a dokar cewa akai wanda akai akai an yi batanci a wani ko an ci mutuncin wani za a daure malami in yayi wani batanci ko ya ci mutunci shekara biyu ko tare shekara ko tare dubu ɗari idan ya ƙara yi sai ya shekara hudu a gidan yari kuma dokar ba ta faɗi cewa za a yi belin shi ba ko ya ba da dubu hamsin kai wancan na farko ko dubu ɗari wannan ko dubu ɗari ko shekara hudu saboda malaman talakawa ne ba su da kuɗi ba su da dubu ɗari za su zaman shekara hudu a jikin a gidan kurkuku to 'yan siyasa fa suke zagin mutane su me yasa ba a musu da baibayi ba ko su ba mutane ba ne a kowa yana da damar ya faɗi abin da ya ga dama akwai freedom of speech a cikin constitution eh, freedom of, of expression suke cewa mutum zai iya bayanin abin da ya fahimta hatta constitution din Najeriya din ya ba da dama ga mai addini ya yi addininsa kuma without any interference haka suka ce a cikin constitution din kada wani ya interfering kada wani ya shiga kuma ba abin da ya fi ciwo shine irin wannan a ce wannan maganganu sun fara fitowa ne daga bakin musulmi ga an bude arnan asan nan kofa kenan ko ba haka bane ba na'am duk malamin kirki baya goyon bayan wani malami ya je faɗi abin da ya ga dama ya tabar ga ya wa yau dama ai akwai shi a doka duk wanda ya ci mutuncin wani ba ana kama shi ba to menene kuma a ciki duk wanda ya ci mutuncin wani a kama shi duk wanda ya batance wani yana da dama shi wanda aka yi mai batanci ya kai mutum kotu to sai mai sai an zo an rubuta wani wai sai an baka lasin kamar driver license ba kuma mambobin kwamitin chairman local government shine oga kwata-kwata a local government ɗinka sai dpo ka sai hakimi sai ci sai limamin local government ɗin so hakikanin gaskiya bibiyan nasoshi na alkur'ani da sunanin annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayyana mana cewa a iya kafa wata doka wadda take ta ci karo da abin da Allah ya ce ayi ko abin da annabi ya ce ayi a matsayin ka na musulmi kamata yi kada ka yi duk abin da zai ci karo da magana Allah kuma yanzu wace riba mutum zai ci malaman nan da suke wa'azi in ka je ka daure shi duk yan iska da suke iskanci a garin nan suna iskanci da rashin mutunci suna yawo a garin nan suna da yanci me mutum zai kada shi dan ya kai malami kurkuku ya daure fi sabilillahi kuma kuna ji akwai alheri a ciki ba <laughs> ah, da Allah ya kamata a yi abinda zai jawo mana alkhairi yanzu wannan mu ya mu kenan fa Muya mu kaga wannan fa ba Jonathan ne ya ce ayi ba ko ba ka bane ba Muya mu ne mu muke wa kanmu da kanmu wallahi tallahi ni dai da na karanta dokar tun 1985 sojoji suka yi ta dokar sojoji wato gaba abin hankali ma bai zai ɗauka ba kuma ina gaya muku wannan magana ne da harshen malaman garin nan gaba ɗaya da ƙungiyoyi mun yi mitin na malamai gaba ɗaya da ƙungiyoyin addini gaba ɗaya ba wanda ya zo ya ce ya goyi baya babu kuma abin mamaki ko tuntuɓin wani ba yi ba kwanan nan za a yi doka wa 'yan private school sai da aka ba su dokar aka ce su je su tattauna su yi mitin su gani in ta yi musu in ba ta yi musu ba da gyara a gyara su suna da yanci ina jin ko 'yan wulbayar ko 'yan ɗata za ka yi musu doka ya kamata ka tuntuɓe su ko ba ka bane ba yanzu da suna da mutunci to addini fa sai a kira duk ƙungiyoyi na ai sanannu ne akwai malaman su ko akwai shehunai akwai malamai akwai waliyai akwai wa duk a kira su sai a ce to ga matsalolin da muke gani muna ba da shawara a gwamnatanci ya kamata a yi kaza a yi kaza sai su je su zauna kowa ya ba da shawara su a rubuce sai a ɗabbaka akan abin da suka faɗa yan sun faɗa abu na son zuciya da ra'ayi sai a gyara kuma yanzu yadda muke ba a gama ba yanzu ana ta magana hijabi fa ana kokarin a ce kar a sa hijabi ba a gama wannan masifar ba ana magana hijabi hijabin na Allah jeho Ebola tana nan tana ta tukuikuyan mutane tana aika su lahira kuka sani ko Allah ne fushi da ku kuma ba a gama wannan ba kuma a take kawai ana zaman lafiya a je a wata masifa so ya kamata a yi abin da abin da yake mai amfani kuma malamai yanzu a garin nan dukkan su gaba ɗaya na kungiyoyin nan ai sai dai a musu addu'a kokarin da suke ta ana ta karantar da mutane kyauta fa kyauta wani limami ne aka sa masa albashi ballantana za a zo a kafa masa wata doka baka biyan mutum sannan kuma addini a Kano alheri ya kawo ko sharri ku duba duk abubuwan da ake ta kokari a kawo garin nan na tada hankali da waye-waye alhamdulillah samari da matasan garin da malamai duk ba a karba ba ba kokarin malamai bane da karantar da mutane duk wanda zai shigo garin sai ya rasa samun mafaka mutane suna tafiya akan addinin su daidai gwargwado da Allah ba kokarin malamai bane to kuma yanzu wannan yan siyasa da suke zuwa suna ashar suna dura mutane ashar suna zagin wanda suka ga dama su tura a kashe wanda suka ga dama su tura a wayewa su ne kuma za su zo su ce sai ga malamin da suke so kenan yanzu idan an zo za a yi wannan dokar duk shekara duk shekaru idan an zo na mulki malaman da suke wannan siyasar wannan jam'iyyar da take mulki su ne kadai za su yi wa'azi duk wanda ba su ba za su yi ba kuma yanzu wai ciyaman lokacin gama wai shine wai zai zauna wai ya jarraba wai ya rubuta jarrabawa wallahi tallahi haka yake a cikin constitution a cikin a cikin abin kuma dariya ya baku abin ku wallahi so nan ba daidai bane ba kuma abinda mutane suke ta tambaya wai me yasa tun da tun farko ba a tada wannan magana ba sai yanzu a ƙarshe me yasa fi sabilillahi eh kaddara an gyara ne an ta gyara a gari an gyara a ai addini yana da muhimmancin da tun farko a fara yi mai gyara ko to sai da ƙarshe shi kuma addini sai da ƙarshe za a yi mai gyara kaddara in ma gyaran ne so mu aqida mu duk wanda ba daidai ba za mu gaya mai ba daidai ba wallahi tallahi kowaye kuma kuma amma ba wani abu bane ba cikin uslubi mai kyau da girmamawa da mutuntawa idan wani yana gani ya kai matsayi yayi kwarin da zai iya fada da Allah ko addinin Allah bismillah ni yanzu dan ka kama ni ka daure ni sai ka hana addini tafiya wallahi ina da dubu iri na a ƙasa wallahi ko kasa aka harbe ni ko kasa aka yanka ni a gida ko kasa aka tsare ni aka buge ni sai me ka taimake ni na yi shahada Allah ya kankare mun zunubaina aljanna kuma direct entry insha Allah to sai me ba riba kashe malami ba riba to balanta kashe addini tunda aka yi duniya ake ta kashe malamai ko ake ta kokarin kashe addinin fi sabilillah to ko a America fa ko a America musulmi ba a sa musu sai an ba su lasisin sai wa'azi ba ko a Ingila ko a faransa sai dai suna kula da dokoki na ƙasa da ƙa'idoji shikenan kuma yanzu dan Allah malam akwai akwai waɗanda suka kai malaman addini ma cewa abi sau nawa za a zo malamai in an zo an tada hankali suke ta wa'azi a ce a kwantar da hankali ba suke yi ba kuma suwa suke yin addu'a Allah yake karba kai da ku sallah asubahi ma baka zuwa fi sabilillahi fa tsakani da Allah miskinai malaman nan suna zaune wani malami ya zauna ya ta karantar da mutane rayuwarsa kenan gaba ɗaya abincin da zai ci ma a gidansa bai da shi to ka ce ka hana shi kuma wani abin mamaki wai dokar wai wai wai kowane malami wai a iya local government ɗinsa zai tsaya yanzu ni nan daga gwalafa na taho ana kafa dokar nan na rantse da Allah na daina zuwa karatu to haka suka ce ba a ji muryarka a wani local government ba kuma za a rinka rula da zirga-zirgarka da duk inda ka je sai an rubuta rahoto a kanka da duk wa'azin da ka je kai wallahi kuma kana cikin yi dan sanda zai zo ya fito ce kai oya bring your license wallahi haka yake cikin wannan na karanta ne ina gaya muku a cikin dokar na karanta ina da ita ka ba da lasin ɗinka in ba ka da shi su tukuikuyi ka si gaba da kai tsaya ku yi wa kanku adalci ku fahimci gaskiya ku goyi bayanta so mu abin da muke ba da shawara a matsayin shawara muke ba ba mu da ƙarfi wallahi da za mu yi faɗa da wani ƙarfin mu Allah amma a tsaya a duba a yi abin da zai wa al'umma amfani kuma muna ganin cin amana ne in aka zo aka yi wata murmura wa addini muka yi shiru kuma ya kamata mutane sani wallahi tallahi ba ma tsoron wani in ba Allah ba wallahi kome mutum zai mana daidai gwargwado da taimakon ubangiji muna neman Allah ya sa mana tsoronsa sama da tsoron wani dan adam kuma ai duniya ta gama insha Allah tunda dai ana mutuwa yanda wani zai more ma a ce in ya maka rashin mutunci shi ba zai mutu ba to amma duk abin da kai kuma kai ma zaka mutu kuma musulmi muna da ka'ida kuma mutum kuma baya mutuwa sai lokacin da Allah ya rubuta masa zai mutu ko ba ka bane ba kuma kowa sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa kuma yanzu shikenan duk abin da kafirai suke da arna a ƙasa duk wani dokar ba wanda kirista a ciki su suna da yancin su wani rashin mutunci ne ba sa yi waɗannan maganganu ne ba sa faɗa su ban da su su kuma ba addini su yi ba su ma me yasa ba a je coci an kafa musu dokokin ba su ba wa'azi suke yi ba irin nasu wannan ba daidai ba ne sa me kuskure so yan majalisa da suka zaman farko zama na biyu an yi karatun farko karatu na biyu yanzu zartar da ita za a yi kawai to mu ba mu zaɓe ku don ku je ku zartar da jokar da za ta cuci musulunci ba kuma kun je kun zartar za ku dawo gida yi ko ba kama ne ba kowa zai dawo kowa zai dawo kowa zai dawo ka je ka sa hannu ka rattafa hannu akan dokar da za ta zama illa wa addininka ka je ka mutu da wace fuska za ga manzan Allah kurin arna sun zauna sun tsara doka kawai sun turo ta ba tare da tunanin Allah ya ce annabi ya ba. kawai ku kuma dan ku kun iya sa hannu tunda kun iya sa hannu bari ku sa hannu nan ba daidai bane wannan wa yana hira da wani dan majalisa ya ce ma wallahi shekara takwas yana zama majalisa ya ce bai taba bude constitution din Najeriya ba ma shi bai ma san shi ba eh amma haka za a je a tukuikuyo doka ko oh ta ba hannu za hannu wannan tattar so sakonmu shine ba daidai bane amma in an ce za a yi bismillah ga fili ga mai doki kuma da mu iya abin da za mu yi wannan din da muka faɗa kawai shine kar a yi ba daidai bane kuma dama shine aikin malami in ya ga abu ba daidai ba kar a yi ba daidai ba ne kuma mun duk hanyoyin da zamu isar da sako har zuwa lamba daya ya ji shi ma a karanta masa cewa ba daidai ba ne malamai sun yi program a gidan rediyo an yi fatawa duk an fafada an ce kaza an ce kaza an faɗi duk abin da za a shi shikenan saura kuma masu mulki a hannun su duba su ga me ya kamata su yi mu dai za mu rayu kuma duk yadda ta murɗa ta je ta dawo za mu yi addini in dai muna numfashi Allah ya ganar da mu wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari wajibun tilas ne wajibi ne kaga ana aka ce umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna kaga aka bar shi a bude duk abin da mummuna ne ka hana to an ce wai kaka ci zarafin wani to mu yanzu qur'ani a cike yake da innal ladzina kafaru allazina kafaru innal ladzina kafaru innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabi'in duk wannan sunan wasu addinai ne qur'ani ya ta faɗa to kana kiran sunan wani zai iya zuwa kai ka ƙara a wannan dokar ce ka ci mai zarafi to yanzu sai mu daina wa'azi da qur'ani an kira nasara an kira yahudu to ba nasare in kai ya ji ka kira shi kenan zai ce ka ji rafin sai tabka ka kotu shekara biyu ha ba za ta yi ba ba za ta yi ba ba daidai bane ne wallahi gaskiya akwai gajeren tunani akan wannan abu amma dai har yanzu muna bada uzuri wallahi muna kuma fatan alkhairi mun san dai duk wanda ya tsaya karanta wannan abun ya fahimce shi ina jin musulmi bai zai rattaba hannu akan wannan ba Allah kiyaye ne in ku an yi to Allah kiyaye fitina ga dai ibola tana hanya ai ai kwarai ko da gaske wallahi tallahi magana ce ta gaskiya ai waɗannan cututtukan da Allah yake turowa wai kuna tsammanin haka kawai saboda Allah baya son mu laifi muke masa kuma malamai ne suke cewa a daina yin laifi don a samu zaman lafiya kuma Allah ya faɗa in an yi mai laifi zai turo cututtuka to me yasa mutane ba sa fahimta to wanda ma a yi tawassuli da kashe wannan dokar ko Allah ya kore Ebola Allah kiyaye mu jama'a ku yi tawasi bil haqqi ku yi wasiya wa junanku da gaskiya ku faɗi gaskiya duk ɗacinta kuma ku zamanto masu haƙuri yawwa kuma annabi ya gaya mana matakin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna a yi da baka a yi da hannu wannan na masu mulki ne su ne suke da ikon amfani da hannu da ƙarfi kenan sai kuma malami mai wa'azi iyakacinsa maganar baka ba da fawa ba da mulki a hannunsa ba da authority sai kuma wanda yake yana jin tsoron ko a kashe shi ko a buge shi to sai ya ki abin a zuciyarsa ina fata ana fahimta yawwa sai ya ki abin a zuciyarsa fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwado la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wat taslimu ala ibadillahi ajma'in sannan kuma ana so a rinka yin sallama ga bayin Allah ga baki daya ina waɗanda suke kin yawar sallama saboda bambancin ba ra'ayin mu ɗaya ba ba aqidan mu ɗaya ba ba kungiyan mu ɗaya ba kana yawan mutum sallama yana barka dai saboda kawai ba aqida ku ɗaya ba ko masallacin ku ba ɗaya ba ko malaman ku ba ɗaya ba wannan ba daidai bane duk mutumin da yake musulmi ne ka gani ibadillahi ajma'in Ifsha'u salam a yaɗa sallama a yaɗa me a yaɗa sallama wannan shi ke nuna haƙiƙanin musulunci kuma duk musulmi ya rinka yi wa ɗan uwan sallama manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi cewa kai sallama wa ɗan uwanka wanda ka san shi da wanda baka san shi ba ala man arabta wa man lam ta'rif wanda ka sani da wanda baka sani ba a ai masallacin mu da shi yasa mai sallama ku lura da wani abu guda ina so ku fahimce ni sosai yanzu zamani ya zo idan ka ga mutum yana mutane sallama to ya san su idan bai san su ba sai ya kifa kai ya wuce eh mutum zai zo tare da mu muna zaune ana a bakin titi idan ya san wa assalamu alaikum na gaji a lafiya kalau to sannunku ya san mu ne dan unguwa ne amma in dan wata unguwa ne haka zai zo ya wuce to annabi ya ce yana cikin alamomin tashin alkiyama assalamu alal ma'rifa yin sallama a bisa sanayya sai in ka san mutum kai mai sallama to wannan alama kiyama ta kusa tashi saboda kiris hada kayanka ana haka ko ba a yi gobe gobe nan ka fita insha Allah ta'ala za gani waɗanda ka sani su kake wa sallama wanda ka sani wanda baka sani ba ba za ka yi musallama sallama ba kuma akwai mutanen da wanda ya musallama an ba san shi ba ma ba za su amsa ba akwai yan gargajiya kana yi mutum assalamu alaikum yana yawwa haba mala assalamu alaikum yawwa yawwa kuma in yi maka addu'a ina cewa amincin Allah ya tabbata gare kana kana yawwa me yawa kai ma sai ka ce mu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah kai ma ya tabbata gare ka da rahamarsa da gafararsa abinda annabi ya karantar da mu kenan ya koyan uwana so gargajiya ne amma assalamu alaikum ce yawwa ko ko kuma kai ka zo barkan ku dai a ustaz a ba ka ce maguzawa assalamu alaikum ko excuse akwai yayi excuse yan boko kenan excuse excuse kai musulmi ne ko aji ka shiga ko wurin taro ka shiga ko da yake wani yana faɗa wani profesa wata nan yana bayani ce a ah, yanzu in ka zo wurare haka na abin nan in aka kana sallama za a ce ta wannan dan akida addini ne yana da matsala wallahi hana sallama suke ma'aikata ce duk musulmi ne a wurin idan ka zo za ka fara ko mitin ko abu in ka ce assalamu alaikum to sai a rubuta ce wannan dan kishin addini wallahi ka duba fa kuma yan uwanka ne musulmi gaba ɗaya ba da wani ba ku da wani opposition ba wasu waɗanda ba ku ba a'a ku ya kuɗin za ku kashe addinin ba a yadda a yi sallama ba in ofis ɗin mutum ka zo sai ka ce excuse sa gashi musulmi ɗan musulma za ka gama zaman ofis ɗin za ka dawo gida in an zo gida ka haya ma sallama ko to irin wannan ɗabi'ar yake jan mutane daidai da abin da ya shafi addini annabi ya ce mana ga abin da zamu sai gaba a addini a ciki yanzu misali atishawa sai mutum ya kacau atishawa mai shari'a ta ce mu yi alhamdulillah na gefen ka ce yes kalla to kaga turawa ce suka in kai kacau sai ka ce sorry a sai ka ce excuse me <coughs> excuse me <coughs> excuse me na gefen ka kuma yana sorry sorry sorry <laughs> kaga wannan yahudanci ne ba mu kuma muna da substitute ga abin da addini ya ce mana mu in ka yi ciyawa kai hamdala ko na gefen kai ce yarhamukallah addu'a kan addu'a so da Allah mu kula da wannan Allah ya magana akan yin gaisuwa wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan an gaishe ku da gaisuwa in ji Allah to ku bayar da wannan gaisuwa da abin da ya fi ta kyau ahsana minha aw rudduha ko ku juyar da ita to gaisuwar shine annabi ya koya mana menene tahiyatul islam din assalamu alaikum yan aljanna ma Allah ya ce wa tahiyatun fiha salam gaisuwar yan aljanna assalamu alaikum malam duk wanda ya ce ma assalamu alaikum yana son ka tunda aljanna ma karewa dai karshen tika tik tika tika tik a gidan aljanna ma assalamu alaikum assalamu alaikum ake to amma wasu ba sa son sallama wani ya zo gidansu yana sallama assalamu alaikum assalamu alaikum wata tsohuwa ta zo sai take ca yau mutum yau da gidansu yana sallama <laughs> ƙwarai kuwa ya yi ba an ba sai aka ce wani ne ne? shi ne tsohuwar take masa kai ku yayi da gidanku kana sallama kamar bako <laughs> wato bahaushe wani lokacin shi ya dauka bako ne yake yin sallama so shi ma wannan gargajiya ne a gyara ko ba kama bane faiza, idza buyutan fasallimu ala ahliha haka ya ce. idan kun shiga gidaje to ku yi sallama a fasallimu ala anfusikum afwan ku yi sallama wa, wa kawo kanku yawwa kuma a cikin qur'ani Allah ya bayani wa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar musulmi mu'minai in sun gamu da ubangiji shine suna cewa assalam assalam yawwa kuma annabi haka yake mutane sallama kuma yin sallama jama'a yana daga cikin sababin shiga gidan aljanna kamar yadda manzo Allah yake faɗa cikin hadisi yace anna man at'ama at-ta'ama wa afsha as-salama wa salla bil-layli wan-nasi niyamun dakhala al-jannata bi salam wanda ya ciyar da mutane abinci kuji wanda yake da dama yake ciyar da mutane abinci ko ya sai abinci ya saya wa wani ko ya sai shinkafa ya raba wa mutane ko ya sai masara ya raba wa mutane ko a gidansa aka tuka tuwo aka raba wa almajirai aka ba wa makota ko aka ba wa ɗaliban ilimi ko abincin gidansa baya ci sai ya fito da shi kofar gidansa ci da makocinsa ko da wani irin wannan kyawawan ɗabi'u ciyar da abinci annabi ya ce duk wanda yake ciyar da wani Allah zai ciyar da shi a kiyama amma yanzu kaga rayuwar boko ta zo ta shige mu ta hana mu sakat yanzu kowa ya zo da abokinsa da makocinsa kowa sai shiga gida a gidan ma a cikin ɗakinsa matarsa ta shigo mai da abinci ya ci shi shi kadai a barsa abin da ya rage ya bari in an ga dama mai tsoron Allah ne a bawa almajirai in ba mai tsoron Allah bane a sashi a dosbin amma ku tuna da dattawa iyayen wallahi duk ce ya suke a kofar gida gida biyar za ga a wuri guda suke ci to mu yanzu sai kai wata biyar baka haɗu da makocinka ba wallahi ka gan shi ma ku gaisa ba ku taɓa haɗuwa ba to na za ka da shi ku ci abinci to kaddara wannan mu ma ba sa yi dan nan gidan ya ya ɗauko abincinsa su ci sai ka ga ana koransa an raba kan mutane shi yasa za ga 'ya'yan makoci da ƴaƴan makoci gaba ake da faɗa da juna saboda ba sa cin abinci ma tare kuma duk wannan yahudanci ne wallahi wallahi ni na san lokacin da muna yara muna firamare in mun dawo da magariba a iyayenmu sai ka ga mutum wajen goma sha biyar amaciya ana ta kawo abinci a ci abinci a haɗu akwai maciya ciyayyar manya akwai ta samari akwai ta yara kuma har yanzu a ƙauye na kan je ko wa'azi ko wani dalili za ga suna maintaining wannan samarin ƙauye za ga mutum goma sha biyar a wuri guda suke cin abinci wannan ɗaya daga cikin disadvantage na zaman birni kenan zaman birni akwai barikanci da yawa wallahi malam abokinka za ka ga tare kuke da shi ba abin da ke raba ku sai kwanciya amma da an zo cin abinci kowa sai kama gaban shi saboda an cusa mutane rowa ta masifa rowa kuma abincin ya fi daɗi ya fi albarka ka fito da naka ya fito da nashi a haɗu a ci ya fi albarka ya fi daɗi kama ku ci da yawa wallahi so mu kula da wannan to shari'a ta ce mata kama ka rinka cin abinci da ita to yanzu matan ma ba a ma samu a ci abincin tare da su Yaya mutum za ya zauna a gida zai ci abinci wallahi ba zai iya ci da 'ya'yansa ba baya cin abinci da 'ya'yansa. kuma yana da wani sirri na musamman cin abinci da yara yana dauke da wani sirri na musamman yana ƙara mawadda soyayya kauna ƴaƴanka za su soka kuma suna Allah Allah sai ka zo su ci yaro ɗan ƙarami ɗan shekara biyu shekara uku shekara hudu in dai ka saba kana cin abinci da shi to ko da baka nan in an bashi abinci sai ya ce sai baban sai ya dawo su ci wannan ba tarbiya ba ne a lokacin za gane ya iya cin abinci ko bai iya ba a lokacin za gane yaronka mai haɗama ne ko ba mai haɗama ba ne a lokacin za gane yana cin abinci ko baya cin abinci so kowane babi wallahi da shari'a nan ta yi bayani shari'a nan ta mutu musulunci a cike take da alheri idan an ɗauki kowace gaba to za ga za a iya ɗaukar lokaci mai tsawo ana magana a kanta ku ci abinci tare da yan uwanku kuma ku ciyar da abinci in dai an samu dama wa afsha salam ya da sallama assalamu alaikum assalamu alaikum ku rinka yin sallama wa junanku wa salla bil laili wan nasu niyam annabi yace mutum ya salla da daddare mutane suna bacci to zai shiga aljanna insha Allah cikin aminci duk da wasu malamai suna raunana hadisin wasu kuma suna inganta shi Allah musu rahama kenan jama'a an so a yada sallama Sallama nan addu'a ce ga musulmi addu'a ne lil musulmi na bis salama ayi wa uwa musulmi addu'a bis salama da aminci da kubuta wasu malamai suka ce ma'anarsa ismullahi alaikum assalamu alaikum a ismullahi ya jama'a albarkacin sunan Allah ya tabbata gare ku saboda yana daga cikin sunanakin Allah assalam هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر to kullum idan ka zo kai wa mutum salama assalamu alaikum albarkacin sunan Allah assalamu i tabbata gare ka me abin ki a wannan me abin kyama kaga muna yin wata irin tarbiyya ƴaƴanmu ba sa iya mana sallama ka zai zo wajenka kana falo ba zai iya cewa baba assalamu alaikum dan baka koya mai ba kana da wanda kai sai gajeren wando sai dai ga ɗanka ya zo kai fita gaba na guri kaga ana gudu shi ya ruga da gudu kai ma ka ruga da gudu eh to ya zo ya tarar da kai da gajeren wando ko da kai sai tawul saboda baka koya masa ya sallama ba in zai shiga ka ko kaga mace tana kwance a ɗaki a gadanta bata gama kimtsa ba ƴaƴanta sun shigo mata bata kimtsa ba saboda bata koya musu sallama ba dan in yayi sallama ai a ce dan dakata tukunna ko to duk wannan gargajiya da yahudanci ya kamata mu nisance shi ya ku yan uwana da yin sallah da daddare mutane suna bacci ya mullayl annabi ya ce la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ku sani sannan ba za ku yi imani ba sai kun so juna to sallama tana ƙara ƙaunar juna afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum ba ku so in nuna muku wani lamarin da idan kun aikata shi za ku samu soyayya da ƙaunar juna suka ce suna so annabi ya ce afshu salama bainakum ku rinka yada sallama a tsakaninku ifsha'u salam ifsha'u salam mahabbata fil qulubi yada sallama jama'a yana gadar da soyayya da ƙauna a cikin zukatan mutane in dai ana yada sallama duk wanda yake ma sallama za ka ga kana son sa wallahi ko abokin gaban ka ne in dai yana ma sallama sai ka ji kana son sa ko mutuwa mutum ya ba san shi wasu a ce mutumin nan mai yawan yin sallama an zai wuce kaga an bai shi da alheri to amma yanzu abin da ke faruwa kana zuwa in dai ka je kana sallama ce wannan lafiyarsa kuwa duk inda yazo sai mutane sallama wallahi gani za su kama akwai wani noti da ya kunce a kanka to abin sai an dan lallaba an sai sai sai hankali hankali wani kuma ma cewa zai da Allah malam ka daina yawan wani sallama nan ba mu so da Allah kana takura mutane wani ya zo salamu alaikum salamu alaikum yana samu dandalin mutane suna ta hira ana ta auragiya ana hayaniya ana waya ana wani wani ce da Allah malam an ji ya isa haka me kake so eh shi miskini yayi musu sallama wai ko wani ya ce ma salamu alaikum ce dalla kai malam da Allah saurara mana me wai kai malam ana maka bayanin matsalolin mu sai akai sai akai asubayi ma Allah kiyaye mu wa man taraka salatal jumu'ati والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع ته قوات بلالكما والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر لك malam ya zo ya fara bayani kuma dangane da aƙidar ahli sunna akan muhimmancin zuwa sallar juma'a sallar juma'a idi na uku kenan a musulunci daman idi guda uku ne a musulunci akwai idin babbar salla. akwai idin karamar sallah akwai idul usbuwa ita ce idin sallar juma'a Kesa kowa yake yin wanka ya tafi sallar juma'a a je da wuri a zauna a saurari huduba a ji wa'azi liman ya tsoratar da mutane Allah ya ce a daina kaza a yi kaza shine manufar hudu ba a je mutane a je su ta gengedi kawai su tattaro da sallah ya su dawo gida ba ya kamata duk wanda ya je masallacin juma'a ya san ya je juma'a ma'ana ka je imam ɗinka ya jijjige ka ka dawo baka da nauyi haka ake so amma mutane suna barnarsu suna cin haram suna zalunci suna cutar mutane suna zaluntar iyalansu suna kin zuwa masallaci sallar jam'i suna kaza suna kaza su zo sallar juma'a wajen mutum dubu nawa su haɗu liman ya yana ta musu bayanin da ba sa ji ina ka sa akwai limaman da su gaba ɗaya hudu ba su wai dole larabci za su to wannan al'umma ba ta jin larabci turanci ta fi iyawa eh ah, to turawa sun zo sun kwace an koya mutane turanci ba a koya masa larabci ba yanzu da limaman nan za su dawo suna hudu ba da turanci za a rinka ganewa amma tun da larabci ne wani ma daman amudin sa yake samu fila zai samu ya gama sai ta da liman ya zo ya fara ya yi wannan a ga hakan nan yi haka wallahi sai ya ji da rika sala ya daga ya toshe yawa kenan ya rufe idan zai ta zuga bacci kuma ba wanda ya isa ya sashe can da alwala me yasa yake yin bacci dan baya jin abin da ake faɗa da yana jin abin da ake faɗa zai tsaya saurari limamin to baya ji kuma limaman mu an kasa fahimta babu fiqihu wasun gani suke dole sai da larabci waye ce sai da larabci na'am yana da kyau ai da larabci huduma ta biyu a fassara mutane so manufar huduma duk wanda ya zo masallaci ai mai wa'azi ai mai gargadi kar a bar mutane wannan taron opportunity ne dama ce a isan musu da sakon Allah ka duba jama'a yadda suke zuwa sallar juma'a yaya ka gani inda limamai suna amfani da hudubobin juma'a suna isar da sako da ba a samu gyara da yawa ba to majoratin masallatan ba a fassara hudubar wannan in ma kaji ta larabcin ma wani dama wani liman ma ni da je sallah masallacin da aka bashi last speaker ma ya ce ladan rike kayarka ah to me amfani ya sa last speaker ba ji shi kadai abinsa abinda bai gane ba ta kakare masa ya gyaran murya ya dora ya wuce kawai Allah mana afuwa ku je sallar juma'a duk mutumin da ya ba sallar juma'a wal jama'ati da jami'i wannan jami'in na sallar farilla asubahi azahar la'asar magariba isha'i min gairi uzrin ba tare da wani uzuri ba fa huwa mubtadi'un ya zama dan bid'a lish saboda ya ƙauracewa jama'ar musulmi kauracewa jama'ar musulmi da ke banta mutum ya ware kuma wannan ya zama bid'a ne sallar jam'i din nan jama'a wajibi ne kuma farilla ne akan kowane musulmi amma a cikin sallolin farillan ma wadda tafi kowace wajibci ita ce da juma'a juma'an nan sau ɗaya ake yin ta a sati to wajibi ne ka je juma'a ka je jama'a malamai sun ce kamar yadda ya zo a riwaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya bar juma'a uku bai je ba a jere to wannan mutum a mai tambari na munafurci idan kana neman munafuki ka same shi ka shafa fatiya kawai kai kwana da yawan mutane wasu ba sa zuwa juma'a musamman samari a cikin unguwa akwai wanda ba sa zuwa juma'a kuma ka lura ga gani za ka tafi masallacin ku da wuri ake sallah ko ka je ka yi sallah ka dawo akwai gogon ka yana nan anguwa yana wanki wani yana guga wani yana zaune wani yana zirga-zirga wani yana wanke mashin ɗinsa wani ya shiga nan ya fita har a taso daga juma'a wallahi bai je ba ka san me yasa ba su san muhimmancinta ba ba su je makaranta ba da za a koya musu wajibcinta ba su san bala'in hadari ne barin juma'a ba kuma wani baya jin wata damuwa wai dan juma'a ta kubuce uce masa amma ina gaya ma akwai mutanen da idan suka rasa sallar juma'a Allah sun yi rashin lafiya ba ma juma'a ba cikin sahabbai salafu salih da tabi'ai idan mutum sallar jam'i kwaya ɗaya ta kubuce mai bai samu zuwa ba wallahi gida ake zuwa ana layi ana masa jaje wani ya akai to Allah kiyaye gaba Allah ya tsare Allah kiyaye yanzu ashe baka samu zuwa asubahi ba jiya to Allah ya takaita wannan masifa Allah ya tsare mu da ita mu dai Allah ya kare mu abin da ake yi kenan da to ya ka gani yanzu mutum sai sati uku ba ya zuwa jam'i ba wanda zai mai magana kun ga yadda abubuwan suka canja ko ha wannan zamani ai sai dai a ƙarisa da hasbunallahu wa ni'mal wakilu shi sa manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa kiran sallar nan ba ya zauna a gida ya sallarsa shi kadai to bai da uzuri to Allah bai zai karbe sallarsa ba ko yayi fala salata lahu illa min uzr menene uzurin jin tsoro ko kuma rashin lafiya yasa malam yake cewa anan wal uzuru kamaradin rashin lafiya na'am duk wanda bai da lafiya babu jam'i ko juma'a kansa la taqata bil khuruj al masjid wanda bai zai bari a samu damar zuwa masallaci ba ko kuma jin tsoron sarki azzalimi sultanin zalim a lokacin ana haduwa in sarkin ya ganka a masallaci sai ya kame ka to kana jin tsoron zai zalunce ka to kakkaje je kai sallaka a gida to Allah ya ji kan yanzu kan ai sarakunan ma da masu mulkin yau ina ma za ka gansu ina ma za su ganka su ma ta kansu gadin su ake yi ai kwarai da gaske sai da bindigogi suke zuwa to kaga Allah ya hutar da mutane kowa ya je sallarsa lami lafiya sai dai bashi an ce wanda ya je ciwo uban bashi yana jin tsoron wanda yake bin sa bashi zai je tsare kofa ya kama shi to shi ma juma'a ta sauka gare shi sai ya lallaba amma ba za a ce ta sauka gaba ɗaya ba a ce canja masallaci a yanzu dai a wannan zamani wa ma siwa zalika fala uzra laka duk abinda ba wannan ba baka da uzuri a wallahi wanki nake wallahi wani ne ya bugo min waya mun yi doguwar waya har aka taso ka shiga uku wallahi abincin rana ne ban samu na ci ba na so na ci sai na ci in yi wanka in tafi kasuwa baka da uzuri wallahi jarrabawa muka shiga jarrabawa kai ya akai ka je makarantar da za a sama jarrabawa sallar juma'a kuma ba ku ce a cire muku ita ba to akwai babbar jarrabawa da za ka tsaya gaban Allah ka je ka amsa tab Allah kiyaye mu mutum ne fa makafo ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana gaya manzo Allah cewa yana da wahalar zuwa masallaci tsakaninsa da masallaci akwai wahala kuma bai da dan jagora yace annabi da Allah ka sauƙaƙa mu dangane da zuwa jam'i tunda ni makaho ne kun san me manzo Allah ya ce masa hal tasma'un nida'a shin kana jin kiran sallah sai mutumin nan sai ya ce eh sai annabi ya ce to duk wanda yake jin kiran sallah bai halatta i zauna a gida ba bai zo masallaci ba kowaye ba makaho ba ko kuturu ne tab babban aiki kenan to malam yanzu in makaho ba a daga masa kafa ba to yaya wani lafiyayye da karfinsa balagagge kaya guda iya duka baya zuwa masallaci makaho fa ya ce wa annabi yana da bai da ma dan jagora annabi ya ce sai ya zo ya nemi itace ya ta gogogawa har Allah ya kawo shi saboda muhimmancin sallar jam'i to duk wanda ya zauna a gida ya yi sallah kamar yadda ya zo a cikin hadisi haka kurun ba uzuri fala salata lahu manzala ce bai da sallah to ina masu zama masu zama a gida suna sallah akwai wanda fa baka taba ganin sa a masallacin unguwar ku ba yayi shekara da shekaru da gidansa a unguwa amma wallahi baya fita sallah akwai aiki fa mala akwai matsaloli abin da ya kar a bincika kawai to shi yasa an mana illa ba karamar illa ba da aka sa muka zamanto mun jahilci addinin mu dan a gaskiya wasu ba su sani ba ne wani sai ganin ya shahara da kuɗi shi baya fita shi yafi karfin ya zo lokal masallaci irin wannan sallah ba zai fita ba kuma ku lura da wani abu galiban ai mun afuwa galiban galiban masu halinmu masu kuɗinmu ba sa zuwa sallar jami'i ban ce duka ba cewa ne galiban duk wanda ya hamshaka ya zama mai kuɗi ne to ina ma za a gan shi ina za a gan shi ganin sa fa sai an cika takarda kuma a unguwar ku yake kwana a nan yake kwana a nan yake yini baya fita ma sai bayan azar amma fa baya fita sallah a karantar da su a gaya musu gaskiya ga shi manzo Allah ce duk wanda ya zauna ya ji kiran sallah a gida ya sallah ba yi da sallah banda mata mata an ba su damar su yi sallah akwai kuma yan uzuri na banza wai sai mutum ce a ai muna mun san da iyali ai ya wani abu ka zo masa a da iyali muka yi to waye ya ce ka je ka jami'i da iyalinka waye ga idan ana jam'i da iyali ni ma je ne da matawa matar kai ma ka je kai ka a rushe masallaci kenan gauraye kuma kowa ya san ta kansa da tuzurai kenan masallaci zai zama na gauraye ne da tuzurai meye manufar gina masallaci in kowa zai tsaya da matar sai jam'i wai wannan mai tsoron Allah kenan kai magana a yi da iyali muke jam'i da iyali muke jam'i a ba a karam kallah a fito takawanka daga gida zuwa masallaci lada alal akalli ranar da ka mutu a ce mai zuwa sallan nan ya mutu akwai matsaloli ba ta Allah ya mana mai kyau ku samari ne matasa yanzu ni da kukun kun gani talakawa ne fukara'u saboda nan gaba tukila ka zama wani babban mai kuɗi kaji an gaya maka yawwa a wallahi tsoro nake ji kaza kaza kaza akwai wani mashahurin mai kuɗi yana da kuɗi a cikin unguwa ce ai mala yanzu ba security ba security to duk sauran musulmi da suke fita sallah su bai fa suran su ba rai bane ranka ne rai a ba ku muna bin ku daga muna bin ku daga last speaker yana gida yace ina falo na ce a gabana za a yi kadika masa sallah ce wallahi haka zan kabbara ta wallahi ba zan fita ba amma ka duba fa ga gidansa ga masallaci amma rashin security bai hana shi ya je kasuwa ba na'am da gida da kasuwa da gida da kasuwa wanne ne mafi security ai afwan da masallaci da kasuwa wanne ne mafi security masallaci sannan da gida da kasuwa wanne ya fi nisa kasuwa to kaga dai gida ko koro ka aka yi in a masallaci dai ko koro ka aka yi ka dan karisa da gudu gida to kasuwa fa kuma kasuwa kowa da kowa yana zuwa masallaci ko daidai gwargwado sha Allah ta'ala ga da bakon fuska yazo ana iya ganewa kaɗan dai kaga wannan wahayin shedan ne to wallahi yan uwana ina so in gaya muku wani abu kun ga juma'an nan ma da ake faɗa wallahi da yawa wasu manyan mutane ba sa zuwa sallar juma'a kuma kuna so ku tsaya ku yi tsim ku yi tunani ka irga wasu manyan mutane da ka sani ka nemi wani masallacin juma'a suke zuwa su yi sallah ko wasu manya-manyan jami'ai na gwamnati ma'aikata waɗanda suke masu matsayi ne ka tambaya wani masallaci suke zuwa juma'a to wannan wani irin musulunci ne in mun samu matsayi sai mu watsar da shi sai ga mutum a shekarunsa an yi wani magana ce a ba komai in nayi ritaya zan yi insha Allah wallahi haka wani aka yi mai wa'azi an kai da kula da sallah da karatu da abin nan ce ba komai nan kusa ritaya in na yi ritaya sha Allah abu very very punctual Allah ya sauwaƙe Allah ya gyara mana halin mu ya za mu yi hannunka ba zai rube ka jefar da shi ba duk kayanmu ne kayanmu ne jama'ar mu ne sai dai mu yi musu wazi in Allah ya sa an ɗan ji to sai a gyara kuma yanzu mutumin da tsakani da Allah baya zuwa sallah to shi yana da bakin da zai buɗe wa ɗansa ya ce ɗansa ya tafi masallaci to shi yasa kuke ganin da yawa yara a unguwa a zo a kira sallah suna zaune a kofar gidansu a ta da ikama suna zaune wallahi ba zo saboda me sun tashi sun ga iyayensu ba sa zuwa kuma ba wanda zai ce su je ko ga yara a gefen masallaci suna bol an kira sallah suna bol an ta da sallah suna bol da azumin nan na lokacin da na dawo daga tafsiri na shigo Kano na samu matsalar abin hawa ban shigo Kano ba sai wajen karfe biyu da rabi na dare zuwa uku daidai lokacin ana tahajjudi wallahi dan shigo cikin garin nan shigo wallahi manyan tituna nan gaba ɗaya samari bal suka raba bal bayan Allah samari masu himma da kokari suna can masallatai suna itikafi suna karatun qur'ani ana sallar tahajjudi da su karfe biyu biyu da rabi yawanci masallaci ana tahajjud su kuma wannan sun raba ball saboda gadon da su suka bar musu kenan ball haka ne to wannan al'ummar ita ce wai za ta zo ta ci nasara akan wasu wannan al'ummar da take wannan abun idan ana lissafa maka matsalolinmu Allah ya sawaye to wannan kenan um, su abdullahi dan mas'ud yake cewa ku ji wannan magana ta abdullahi dan mas'ud yace man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya gobe yana musulmi kiyama kenan falyuhafiz ala haula'i salawat haythu yunada bihinna ya lazumci waɗannan salloli duk inda aka kiraye su kana so ka gamu da Allah kana musulmi gobe to da Allah ka kula da waɗannan sallolin Injiwa. jiwa dan mas'ud fa inna Allah shar'a li nabiyikum sunan al-huda Allah ya shar'anta wa annabinku sunnoni na shari'a yace waɗannan salloli na guda biyar suna cikin sunnonin shari'a ma'ana hanyoyi na shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum da a ce za ku zauna a gidajen ku yi sallah kama yusalli hada al-mutakhallif fi baitihi kamar yadda wannan wanda yake mutakallif in an ce mutakallif wanda ya kare doka ya je makale ya zauna a gida ya ki zuwa sallah ku zauna a gida ku ki zuwa sallar jam'i la taraktum sunnata nabiyyikum to wallahi tallahi da kun bar sunnar annabinku duk wanda ya ki zuwa masallaci jam'i ya bar karantarwar manzon Allah walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum da ku za ku bar sunnar annabinku hanyar annabinku to da kun bata ولقد رأيتنا وما يتخلف anha illa منافق malumun النفاق Abdullahi dan Mas'ud ya ce hakika ni na gan mu a lokacin da muke rayuwa ba wanda yake kin zuwa sallar jam'i masallaci sai munafiki a zamanin mu duk wanda kaga baya zuwa jam'i to rubuta cikin munafikai kenan abin da yake so ya ce ma kin zuwa jam'i alama ce ta munafikai malam wannan kadai bai ishe ka abin tsoro ba ka zauna a unguwarku ana kiran sallah ga ka masallaci ba za ka je ba ka zauna ana kiran asubahi ka dada shiga bargo fi sabilillah dazun nan wata bayawa Allah mata aure ta buga min waya abu tana cikin matsala wallahi aljanu sun dame ta tana zagin mijinta bata san ta zage shi ba ta kasa samun kwanciyar hankali shi ma abun ya dame shi zai sallame ta waye waye cikin tambayoyin da na mata nace kina kula ku da sallar jam'i tace tsakani da Allah akarmaka kallahu akwai matsala nace asuba kina tashi tace gaskiya wani lokacin sai takwas ma nake tashi nace takwas tace takwas kina mata aure shekaru aru aru kin yi aure ba kya yin sallah ba a ce fa ki fita jam'i ba a tashi da asuba ki alwala ki sallah akan lokaci sai takwas kenan kaga gaba ɗaya sallata a cikin ƙara'i ma take ta to wannan ba dole aljani ya kama in abin da an akwai abin da ya fi aljani ma ai sai ya kama mutum to kuma ina gaya muku wannan jama'a sirri ne da yawa akwai mazajen da su din sun fi ƙarfin kansu sun fi karfin shaidan daidai gwargwado suna fita sallah amma wallahi matan su ba sa zuwa sallah ba sa yin sallah kai ba sa yin sallah ku fice ni sallar ma gaba ɗaya ba sa yi akwai dan uwa da yake gaya mai yace wallahi matarsa ba ta sallah yayi yayi ta ga abu ya gagara to akwai wanda ba sa yin sallah akan lokaci akwai wanda tashin matar yake je ki sallah je ki sallah da asuba da yake iya da tsanani ta tashi ta miƙe in ta miƙe tana miƙa tana ɓata lokaci sai ya fita sallah sai ta komo sai ta ɗauki sallayarta da hijabinta da carbinta sai ta ajiye a kusa da gadonta ta shiga bargo ta ta jan bacci abinta kayya kayya ya wance baki ta ke sallah bace duba nan ta wato madalla to yayi kyau ta gama loda shi ta yi gaba kawai wannan malam mata suke faɗa cewa haka suke yi galiban wa mazajensu to abdullahi dan masudi ya ce in kun bar sallar jam'i kun bata ita wannan fa ba ma jam'in ne akan ta ba tashi ke sallah a lokacin da ake yin jam'in kawai so ina faɗi ina maimaitawa ina jan kunnen ku ku kula da iyalin ku wallahi duk wanda zai yi ibada ya kula da matarsa kar ya zamanto kai kai ne mai ibada mata ka ba ta yi ya to ba wanda ba sa zuwa jam'i sai munafukai kuma wanda an san su yace a cikin sahabbai kad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulaini hatta yuqamu fi as wallahi a cikin sahabbai akan samu mutum da bai samu zuwa jam'i ba saboda rashin lafiya a ɗauko shi ana jansa a gaban a tsakanin sahu baya iya takawa fa amma wallahi haka yan uwansa za su ɗauko shi ya yadda a taho da shi a jaye a dankwarar da shi a nan cikin masallaci ya sallah a zaune akan ya sallah yana sa a gida saboda tsabar tsoron Allah ni ko yanzu nan yar atishawa kwaya uku hudu mutum yayi sai ya ce kai baran samu fitar sallah ba wallahi mura take damuwa, atishawa ce kwaya uku yayi kawai akan ta bare fita jam'i ba to ga sahabbai ana jaye da mutum a kar kai ba ma sahabbai ba annabin kansa din sallallahu alaihi wasallam ji ko wata rana bai da lafiya jawo shi akai ana janye da shi haka yazo yi sallar saboda tana da muhimmanci a wurinsa so ya ku jama'a annabi ya faɗa a cikin hadisi sallolin da suka fi kowanne nauyi ga munafukai su ne sallar isha'i wannan wanda za mu yi kenan duk munafuki baya son isha'i kuma bai fiye zuwanta ba saboda ai ba a gane wani ba a zo ba yawanci da duhu da kuma sallar asubahi ita ma ba a gane kuma wahala take musu yasa malamai suka ce duk wanda ya ga isha'i asuba tana mala'in bashi wahala to ya lissafa kansa cikin layin mutanen kai kokari ka shaidan ka mai da su normal musamman asubahi din na mala musulmi annabi ya ce duk wanda ya sallar asubahi Allah ya ce in dai kayi asubahi a cikin jam'i to kana karkashin kulawar ubangiji har ka yi ni gaba daya fi zimmatillah kuma mala akwai daɗi fita asuba akwai daɗi wani alheri wani ni'ima ka fita sallah a asuba ayi sallah bayan ayi da sallah ka tsaya ka dan yi zikirin nan ka fita da gari yayi sha ka tafi gida ka koma ka dada kwanciya ko ka je kai wani abu akwai alheri amma duk ranar da baka tashi sallah a bayi ba kama kara a gida in dai ka saba cikin bakin ciki da bacin rai zaka tashi ga wanda Allah ya hore masa kenan amma wani gogon naka dama ya saba sai bakwai wani kuma saboda zuwa aiki office office office office karfe shida yake tashi no no no saboda ofis shida in na tashi shida zan yi wanka haka yake faɗa zai yi wanka zai breakfast zai yi waye shikenan irin da ya 7:30 ya hau motarsa 8 dot akwai wanda ma ofis din ma sai ya jira zai zauna yana cikin mota yana shan AC yana ci danne danne da waya a zo a bude ofis takwas daidai ya shiga amma kuma fa bai je asuba ba kwarai kuwa nan aiki ne na gwamnati ko aikin kamfani ne sai ya jira ma to can kuma anguwa su baya zuwa masu sallah kafirun mahum wallahi suna da yawa suna da yawa wani ɗalibi na yake gaya muna tare da shi anan ya ce aka ɗauke shi aka mai da shi lagos aiki ya ce wallahi anan tsakani da allah zai gaya bai zai ɓoye ba gaskiya baya iya fita ba ya ce in yi kwanta yadda kaga doya haka yake wallahi zuba kurmi ki sai kaga doyan ka aje sai ka firgina ta to haka yake kaya ne guda daman yace Mallam da na je Lagos tsakanin gidana da ofis dina sai na yi tafiyar wajen awa uku yace awa hudu wani lokacin yace in takeice maka zance akar lawo karfe hudu daidai na asubayi na farko dai uku nake tashi ukun nan zan tashi na yi wanka babu maganar kyamun laili ya yi wanka ya ɗora shayi ya ɗan sha ya ce sai in ɗauki jarida sai direba na ya zo ya ɗauke ni ƙarfe hudu dot muke hawa hanya muna murzawa muna murzawa gosulo muna murzawa gosulo ya ce ba na isa ofis sai ƙarfe bakwai bakwai da rabi kuma dama shine lokacin da official time inda ake so na ce ya asuba ya ce wallahi mala a cikin mota nake ita? ya ce a gursulu muke sallah asuba na ce to in an tashi ba ya ce eh damun magana dawowa gida kam muna tashi aiki karfe hudu karfe biyar ya ce amma wallahi wani lokacin ba na dawowa sai karfe goma na dare ya ce abincin dare na a cikin mota nake ci ka ga bauta ko? eh baka bauta Allah baka bauta nera ya ce idan na dawo ba na iya amfanuwa da komai ya ce ina dawa zubewa kawai nake akan gadona ya ce toho ba zan fa ko motsa ba zan fa tashi ba sai ukun nan ya ce kai malam lagos ba kyau to haka allah yake sha'aninsa nan ku kana cikin gata wani ma ofis ɗinsa ma ba zai fita ba wallahi takwas saura kwata zai buga mota fit in banda yanzu ake samun gosulo bakwai da rabi mutum ya fita amma ba zai je asuba ba ina gaya muku wannan saboda ku samari matasa zai iya yanayin rayuwa ya dauke kai kai ka wani wuri mutane suna da kokarin kiyayewa waɗannan ka'idojin amma na Allah ba a kiyaye shi so Allah muke roƙo ya raba mu da sakaci akan sallar juma'a ko sallar jam'i gaba ɗaya sai mu dakata a nan sai wani wata insha Allah ta'ala sai mu ɗora akan inda muka tsaya a nan za mu tashi wa man salla khalfa imamin falam yaqtadi bihi fala salata lahu insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin bismillahir rahmanir rahim wannan bawan Allah yana tambaya cewa da Allah malam dangane da wankan janaba mata suna jika gashin kansu ne wajen wankan janaba a huta lafiya dole ma kuwa in dai janaba ta kama mace wajibun alaiha dole sai ta jike jikinta sharkaf ke ma da yawan malamai suka ce sai ta kwance idan za ta yi wankan al'ada sai ta kwance gashin wasu kuma suka ce in dai ruwa zai ratsa gaba ɗaya shi kenan so kada wata mace ta ɗauka wankan janaba ba a jika kai sai an jika kai dole ko an yi gyaran gashi ko an shiga diraya ko an sa relaxer ko me aka yi dole sai an jika gashi ya jika sai a tanadi man shafawa gashi in dai alaka ta gudana ta aure to sai an yi wanka Allah ya ƙara ruwan zafi ko wadatar ruwan zafi kasan rashin ruwan zafin yakan hana wankan wasu ma sai su haƙura ba za a yi wankan ba wani ya yi tambaya wai salaf ba da'awa ba ne ko kuma a ce sunna ba da'awa ba ne hakan ba laifi ba ne to ani ban ma san me kake so ka ce ba tambayar ba ta fito fili ba sai dai kawai dai la'alla ko abinda masu faɗan suke nufi cewa ni salaf ne ko kuma ina bin kalmar salaf ba wai da'awa ba ne ba wai abin da za ka ta faɗa a baka ba ne ba ka aiki ko ko kuma faɗin cewa sunna sunna ba wai faɗa sunna da bakan bane shine da'awa a aiki so dan ka gaya wa mutum haka ɗin kana nufin ba faɗin da baka ne abin damuwa ba aiki shi aka fi damuwa da shi wannan ba laifi bane a shari'a in har haka kike nufi wannan yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara wa malam lafiya mai amfani amin Allah ya mana duka yace malam ni dalibi ne kuma na fara hadda amma kuma Ah, ina so ta zauna sosai malam yaya zan dinga yin tilawa karatuna kuma sau nawa ya kamata na yi tilawar a rana Allah ya kai malam gida lafiya wannan abin da ake da bukata samari kamar yadda aka fata kullum ku yi kokari ku ci riba guda biyu mu a da'awarmu a yi karatun bokon a yi shi da gaske da kyakkyawar manufa ba wai dan bokon shi bokon ne za a yi shi ba saboda challenge na rayuwa yau Allah ya kawo mu lokacin da ana ganin idan baka iya bokon nan ba ba komai bane ma kai to su yan duniya ana shiga cikin su ayi nasara akan su ne in an san duniya ta su ko ba haka bane so ayi karatun dan mutum ya kore wa kansa jahilci da kaskanci matukar mutum yana da sauran lokaci da dama kada a ce ba za a yi ba abin da ya gudana a ciki na kuskure kuma a nemi Allah iyafi so yana da kyau a yi din sannan kuma a yi na addini shi kuma wannan tushen gaba kenan ya zama shi ne a gaba to amma matsalan shi ne the reverse is the case mutane they have reverse the case yanzu karatun bokon shi ne a gaba idan baka boko a ku sai a yi ta yi da kai wanda ko boko bai yi ba ba amma in baka yi karatun addini ba ba wanda yake zargin ka da wahala ka ji an ce yau ko karatun addini bai yi ba fa to waye ma yi karatun addinin kaɗan ne ai wanda suka san addinin kaɗan ne abin tausayi yadda za ka gane malam yahudawa sun yi nasara a kanmu idan taimako ne sai ka ga an fi bada taimako akan harkar bokon an fi ciyar da ita gaba an fi zaburar da yara su yi wannan amma masu karatun addini ba a ma san da su ba a damu da su ba in ba su abu mala Allah ma sai a yi musu ganin wani kaskanci kaskanci ko wulakanci wulakanci to shi yasa muke cewa ɗalibai matasa yanzu sai ku hada guda biyu an yi lokacin da shekaru da yawa a jami'a bayero ana musabaka ta alkur'ani wallahi ɗaliban da suke medicine su ne suke cin na ɗaya so su iya haddace ƙur'ani ai eh kwarai kuwa ka duba dai wanda yake karatun likitanci ai dai ba wanda ya kai shi masifar karatu to amma wallahi su suke na daya ga wancan suna yi saboda kowalar ta buɗe. to kuskure ne mutum ya je runguma boko kawai baya addini kuma kauyanci ne rashin wayewa ka yi duka biyu a je ka yi bokonka duk abin da ake daidai gwargwado ka je ka yi kosis masu amfani masu tsada ku je ku yi kuma idan an zo harkar addini a ganku a gaba a masallatanku da darussanku da da unguwanninku saboda challenges ɗin da muke fuskanta nan gaba dole ne akwai abubuwan da ba za ku fahimce su ba sai girma ya zo muku sai yanayi ya zo ku fahimci wannan to wannan yaron kaga shi hadda qur'ani yake yana yi yana hadda cewa yake neman Allah ya bashi yadda zai na farko dai duk wanda zai hadda ya daina yin hadda jigari jigari yayi ta da gaske kuma ba a san ayi hadda gaggawa bari in maza in haddace in gama qur'ani in kai masa haka zai baka wahala a'a bari na yi shi yayi kyau shine abin damuwa bari na yi shi yayi kyau shafi daddai ne za ka rinka ɗauka kana nikawa yana zama tas to ya yi kyau babban abin da ke taimakon hadda mutum ta zauna kiyamul laili sallar dare insha Allah in mutum dan abin da ya haddace yana tashi da daddare yana muraja'arsa ko kuma yana karanta shi da daddare din ko da ba a sallah ba karatun dare yana da albarka ta musamman yana zama sosai so ina baka shawara ka shigar da tilawar ka dare sannan nawa nawa za ka rinka yi in ka gama da ƙur'anin ba matsala kullum za ka iya yi izu goma tilawa kullum za ka izu goma duk sati za ka iya sauka duk inda ka yi shekara kana wannan ƙur'anin ka ya zauna baka da matsala idan kuma baka haddace ƙur'anin ba rabi ya ka haddace rabi baka haddace ba to tsari ake timetable ake kana yin haddar kana tilawa. kana hadda kana tilawa kullum kafin ka kwanta bacci ka yi izu biyu a cikin abin da ka haddace in kuma kana da karfi kai izu biyar kullum kafin ka kwanta abinda ka ce kai izu biyar izu biyar ina duka duka minti nawa za ta dauke ka ba ta fi awa ɗaya ba insha Allah karatu mai kyau kana zaune akan gadon ka shigar da guda biyar ina kai addu'a ka kwanta ka manta gobe ma za ka zo ka daɗa yi shikenan karatun ka zama zai dirsha idan kuma kana so tilawa ta zauna sosai to ko tafiya kake ka rinka karatu kawai wato da kai shiru fa daga nan za ka je kasuwa ne akan keke ne akan mashin akan mota ne ta tilawa in kun gaisa da mutane ka san inda ka tsaya wani ina ce kiɗa yake sawa kunnan sai yana ji ba iya fesa ke sawa ba yana jin kida to kai tilawa za ka yi ta yi Allah ji man jafar Allah masa rama wata rana ke cewa akaram kallahu shi kike samun lokaci kike muraja a qur'ani yace a ina da lokaci saboda kuma kowa san bai da lokaci yace duk lokacin da zan yi tafiya sau da yawa shi yasa nake son yin tafiya ma ni kadai dan kar na dauki mutum mai surutu a mota yace in ya hawo mota daga nan zai je wa'azi wani gari to kai kara yana taka totur da ya sa giya da zai fara alif lam mim zalikal kitab yayi tai in kaga ya tsaya checkpoint ne kawai ko da ke lokacin ba checkpoint da yawa ko ya ce kafin ya wani lokacin sai ya talatin a hanya yana zuwa ya je wa'azinsa in kwana ɗaya biyu zai yi a dawowa ma haka ya ce haka yake muraja a karatu shi sa Allah ya taimake shi da tijo nan masha Allah mu da muke tare a masallaci muka san muke muka ji daɗin karatun da asuba in kana so ka more karatun man jamar to ka je sallah asuba a masallaci habba ustaz ai masha Allah kware da gaske Allah ya fi masa in ya zo asubahin nan malam ya rungumi wula nan ya rinka tabga tilawa wato sai ka ji ma kamar ma ya manta ma da mutane ake yin sallah ana shan karatu wasu sun kashe shi suna ganin don su samu biyan bukatarsu to kuma bukatar bata biya ba shi kuma ya samu rahamar Allah insha Allah bidinillah so tafiya abinda nake son ce da kai yin tafiya kana tafiya kana tilawa yana taimakawa yan daga nan gurin zaka je bata sai ka izo uku ba kwarai da gaske gaddara akan abin hawa ne watakila zaka yi rabin izo in akan mashin ne ba gosulo baka rage ba in a kasuwa kake ba a zo ciniki ba kana zaune a shagon kana yi so akwai lokuta na yin tilawa da yawa kada mutum ya bata kansa lokaci kuma na maka albishirin Allah ya taimake ka kasance cikin waɗanda Allah ya ba su ƙur'ani a yana da kyau kwarai kuma wajibi ne ƙalubale ne yaran mu ana zuwa ayi digiri ayi masters ayi boko ayi waye duka wannan yana da kyau amma a unguwa mu zo mu rasa yaro ɗaya da zai ba mu fitar kunya a unguwar mu gaba ɗaya mu rasa yaro ɗaya da zai mana sallar tarawih a masallacin unguwar mu sai ga ana ta kame kame in ramadan ta zo yawancin masallaci ba sa iya sauke qur'ani so ba wanda zai yi dan tahajjudin nan da ake zuwa duk yan ya ana so a samu ai tahajjud to ba wanda zai yi wanda uwa kwanan ne yace mu ya je wani gari wata jiha Ramadan ta kama shi an zo da goman karshen nan yace da aka zo da yaje sallar tahajjudin ya fita yace ka ya tausaya ya tausaya yaro ne karami dalibin mu ne ya ce wallahi da ya je ya ce masu ƙoƙarin limamin mai ƙoƙarin aka yake zuwa da toci ba ma wuta amma akwai a cika ake masallacin ba wuta ya ce toci zai ɗauka a ƙauye ne ya ɗauki toci ya buɗe ƙur'aninsa izu sittin yana haskawa alif lamim dalikal kitabu da raiba ya yace yana yi yana kwaba ya ja ya ce wata aya in ya tukuyo ce zuwa ta ya ce wallahi sai ka kamar kafa ne. amma shi ne malamin su a garin kuma suna girmama shi a hakan yana haska tocinsa yana karantawa a haka ake tilawar kuma sai an sauke ya ce ya zo wannan wasa da yake ya san ya hada ƙur'ani yaro ne ba ƙauye ɗan ƙauye wallahi nan ya zo ya same mu nan gadon ya zo muna karatu da shi ya muka masa hanya ya tafi jami'ar alhara ya je karatunsa ya dawo ce to kaje kan kai magarin ka taimaka musu ya ce subhanallah Allah ya bashi ƙur'ani na yaron nan kamar me ya ce a daidaita sahu kawai ya shiga suka ga bai dauki ana kokarin mai komai ƙur'ani ya toshe ya ce a ba komai ya wuce yi to ya wahala tun da an yi haddar haka ya zo musu karatun nan tas ya zube musu duk izuzzukan da suke so aka yi da wuri aka gama ga sauti mai kyau ga karatu yaron na malam kamar za a cinye shi ka Allah wadda albarka an kam anna wallahi Allah Allah uku albarka Allah wadda Allah kaza Allah kaza ta mai addu'a kuma a nan garin ya zauna so za a iya yi ya ku shabab samu malamai a samu wuri da za a yi kuma ma wani takurawa ko bayan asubahi kawai ka ɗauke ka yi sallah asubahi ka haƙura da baccin bayan sallah asubahi da ka yi asubahi a masallacin unguwarku ka zauna in ana barin inji in ma ba a bari ka fito waje duk inda ka ware awa ɗaya da rabi kana hadda kullum inda kai shekara ɗaya wallahi ƙur'ani nan saura zai zama wa ka haƙura da baccin bayan sallah bayi kawai kullum alƙawari ne bayan yi sai ka yi shafi ɗaya ka yi ta niƙawa in an gama ka rufe Allah albarka tafi bokon ka tafi sana'arka kar ma ka sake dawa sai gobe ka gani ka gama ba sai ka je makarantar allo ba ba sai ka je wata makarantar islamiyya ka je ka zauna ba yi wa kanka lokaci kawai ka samu malami da zai rinka ƙara ma zai rinka sauraron hadda ka yana ji maka zaka gama hadda ba wani matsala kuma alherin Allah insha Allah ya tabbata gare ka inda ka tace Qur'ani ka gwada ka gani ba wani wahala ba wani wahala ka je ka gwada gani ai muna hada duk maganganun da ake faɗa ba hadda shi ake ba yau in ka fita duk surutun da aka yi yau inda ka je ka rike ko in a kasuwa da kuka zauna wani ya ce kaza ce kaza kana iya tunawa hadda ce ai so ayi ina maka addu'a Allah ya taimake ka a wannan ce da Allah yana roƙon malam da Allah ya sa ɗaya daga cikin iyayen wannan masallaci a cikin addu'a da ya gama aikin aiki yanzu zai koma gida garin su Allahu akbar ma'ana ɗaya daga cikin iyayen wannan masallaci kamar ya zo wani aiki ne assignment ya gama aiki kuma zai koma gida a yi masa addu'a Allah ya saka mai da alkhairi Allah mai da shi gida lafiya hidimar da yawa addini Allah ya masa a cikin kabarinsa da kuma lahirarsa aljannarsa insha Allah Allah kuma ya sa a ci gaba da zumunci wannan um, ya rubutu takarda ne yake ba da shawara um, cewa malam assalamu alaikum ya ce malam ni a fahimta ta wannan doka da ake so a sa ta eh, tarnaki wa malamai masu wa'azi ana so a yi ta akan malamai da masu wazi shine dan suna magana ne akan zaɓe da kuma harkar shugabanci a ƙasar nan su masu mulki ɗin suna ganin cewa malamai suna da tasiri akan al'umma shi yasa suke ganin bari su ya kamata su sanya wannan doka da za su yi wa malamai tarnaki na'am wasu daman sun ɗan yi subul da baka sun faffada sun ce za su yi maganin malaman nan yadda suka yi maganin su wani da wani to malamai ma za su gyara musu zama sun manta cewa su malamai suna tafiya ne da ƙarfin Allah ko ba haka ba ne ba su taɓa yin zanga-zanga ba ba su taɓa zuwa suka ce kaza suka ce kaza ba laifinsu dai kawai an yi ba daidai ba suna faɗa wannan shine laifinsu to kuma yan rayuwa ba a taɓa yin mutum ya zo ya ba daidai ba ba a faɗa ba malamai ma suna cewa ma wanda Allah ya masa ni'ima ma ya zama to yana rayuwa da inda yayi abu ba daidai ba ana faɗakar da shi Allah ya taimake ka rigar ka da kashi ka zo zaka tafi wani ce malam gyara ka ga kashi kaga sai ka wanke ka ci gaba ba taimake ka ba an taimake ka so addini kuma abu ne da ya shafi rayuwa gaba daya so dole abin da ya shafi mulki ko abin da ya shafi siyasa in masu mulki masu siyasa sun yi daidai a faɗa a yi musu addu'a kamar yadda ana yi Allah ya saka musu alkhairi akan taimakon al'umma da ake ta yi kowa ya sani inda za a bibici kasussukan malamai da wazuka ana yin addu'a duk abin da aka yi na alkhairin taimakon al'umma ana yin addu'a wani ma da yake addu'a ma ba a san da shi ba ba a da labarinsa amma dai yayi so in an yi ba daidai kuma gaskiya dole a yi magana in an yi ba daidai ba dole a yi magana yanzu kamar misalin abubuwan da ake ta yi ba daidai ana wannan ƙaryar banzan da ake ta yi wai wai masu hijabi masu hijabi da gangan an sa gaba akan hijabi saboda lalacewar wasu mutane daga cikin wai wasu shaguna wai sun hana masu wai in kina da hijabi wai ba ki shiga shagon su ba akwai manya-manyan shaguna a garin nan sun fara ɗabbaka an kina da niƙabi ba za ki shiga ba sai an kwaɓe ki a cire niƙabin kuma shagunan musulmi saboda lalacewa an ɗauki ƙarya an abin nan kuma galiban waɗanda suke zuwa suke wani abu ma ba musulmi ba ne za ka gani kawai sa musu hijabin ake idan a bata hijabin da wasu makarantu da ake amfani da su su zo su ce za su hana yaran mu shiga da hijabi da sauransu da sacin sacin ɗin mata da ake a wasu wurare daga namiji ya zo yana sacin ɗin mace da wannan abin abin nan wannan wannan detector da ake amfani da shi na hannu inda wani abu a jikin mutum yana nuna akwai matar da ce wallahi hannunan ta hannono ake sawa yi da duwa musu wallahi kai mala rashin mutunci ya isa wallahi yanzu wasu matan suna da mazaunai manya ko ba ka bane bayan su babba ne to saboda makirci sai a sa ta juya sai an gogoga akwai matar da ce wallahi tallahi har a kirjinta ana sai sa ya danna ya danna ya danna waye zai yi da wulakancin ne ya kai yarsa a mata wannan ko matarsa a mata wannan to sai gashi wallahi malam ina karanta a constitution doka ta constitution ta Najeriya da ta kudu da ta arewa cewa if to be the suspected person is a woman and kuma it should be searched in mutumin da ake suspecting dinsa da laifi mace ce kuma an ce dokar sai an yi sacin ɗinta sai suka ce to the search shall be a woman not a man wanda zai sacin ɗin mace ce yar uwarta za ta yi wallahi tallahi a cikin constitution ɗin najeriya haka aka faɗa amma ku je duk shagunan nan da kuke gani ko makarantun nan ɗaiɗai ku ne kada namiji ya sacin din namiji a mace haka yake amma ba abun constitution din ma kama karya ake wannan wallahi tallahi da ido na na ganshi kun ga barin muku wannan turancin da kabari gani ne na karanta wallahi haka yi a kundin mulkin Najeriya ba fa Allah ya ce annabi ya ce ba to haka malamai suke faɗa suka ce mata musulmi ku ba da haɗin kai ai sacin ɗinku amma sau da yawa mace musulma za ta hawo adidi sau tana da hijabi da niqabi soja ko ɗan sanda musulmi ya zo ya tattaba jikinta a yi duk abin da za a yi mata a ci mutuncinta shi kuma wannan daga wace dokar ce to wannan abin ne ba a so a faɗa kar ka faɗi gaskiya kuma sun ɗauka mutane gidadawa ne ba sa karatu ba san me ake yi ba saboda iyakaci abin da ake a gaya mutane gaskiya ko gaskiya a zauna lafiya in aka yi zalunci kuma zalunci baya tabbata zalunci baya tabbata waɗannan mutanen da kuke ganin su wallahi Allah yana son su duk wanda kaga Allah ya halice shi a bayan ƙasa yana rayuwa Allah ya san da shi so in an wulakanta mutane kuma Allah da ya halice su shine ubangijinsu kuma zai rama musu zai rama musu ko ba dade ko ba jima kuma a jira a gani Allah ya hutar da mu wannan shine sai ce shi yana ba da shawara um, a daman da ya aikin ana yi kamar yadda ya faɗa ya ce to a ci gaba da wayar da kan ɗalibai musamman na sunna kan su san fa me suke yi akan rayuwa cewa mutane ku rinka lura da irin abubuwan da suke faruwa kusan me kuke yi wannan magana ce cikin magana yanzu bari gaya muku duk wani arne da ka sani a ƙasar nan daidai gwargwado wallahi yana yi wa addinin sa aiki dan sanda yake ko soja ko a ofis yake ko mai kosai ce ko ko shara yake wallahi yana wakiltan addinin kuma yana addinin sa aiki muna gani duka amma babu abin tausayi irin musulmi shi musulmi in ya shiga wurin aiki abin da zai fara faɗa da shi addininsa da kuma yan uwansu masu addini su zai fara yaƙa sai kaɗan daga cikinsu to ya kamata samari me suke su san me suke yi a rayuwa kuma musamman akan harkar siyasa ku shiga siyasan nan da kyakkyawar manufa don ku samar da gyara idan kuka zauna a gefe in kuka zauna a gefe kuma kuna da ikon ku shiga ku samar da gyaran ba ba to gaskiya za a ga wulakanci da tozarta to shi yasa daidai gwargwado alhamdulillah za mu faɗa ko wannan dokar da aka zo a majalisa ana faɗa labari ya zo mana akwai sama da mutum shida waɗanda suka ce su fa a Kano fa bara a tabbatar da wannan dokar ba zuwa ba su yadda ba wallahi to amma saboda ba su ne majority ba aka fi karfin su amma yanzu ai sun samu karfi tunda duk al'umman gari sun goyi bayan su to ku san me kuke yi abin mutum zai ya san me yake wallahi kuma ka rinka tunani da ajalinka da rayuwarka me kai wa addinin kafin ka mutu kuma wannan doka zahirinta kawai tana nuna wato a daɗa lalata darajar malamai ne kawai ya zama malami bai da kima ɗan sanda ma zai tsare ka a titi ya wulakanta ka to sai ka zaro lasin kamar yadda ake bada lasin na mota driving lasin sai ka bada lasin kuma fa kai application za ka rubuta ba wai fa kiran ka za a baka ba a application za ka rubuta kamar yadda yake a cikin dokar ka rubuta application ka kai wa ci, ko ka kai wa wannan DPO shi kuma kai wa hakimi sannan kuma gwamna ya sa hannu sai an duba kuma an gani in ka cancanta kuma in ka cancanta ma in an ga cewa za ka iya kare dokar bara a baka ba kuma ko ta cancanta ma an ga dama bara a baka lasin din ba kuma in kana yi za a iya kwacewa wallahi haka suka faɗa za a iya kwacewa a ce an season din lasin din ba ka sake magana ba duk karatun da muke da wani bayan magariba wani bayan isha'i wata wai wani hudu ba a masallaci wani wai duk za a yi stopin din sai an dakata kenan sai wanda aka bashi in bawo limamin ku bai da wannan shikenan sai haƙura kuma ga masu ba da license din so honorable an samu matsayi kenan ko shi kenan a hana wa'azin a gani wai wani yana ta ba wa'azi aka hana wa to arena mutane hankali kamar mu ai ana so in za a hana wani abu sai a biyo a kawo su dokokin da dole ma zai hana kuma ni ban ga ban ga yadda za a ce wai za a yi wai malami wai a tsaye da shi wai wa'azinsa a local government ɗinsa ba to ya za a yi da wa'azin radio idan kai misalin a bacin rawa kake sai aka zo ga gayyace ka nan ka zo kai wa'azi to kuma sautin ka ai zai shiga wasu to ya za a yi da wannan akwai tufka da warwara na karanta wani lauya ya bi dokar ya karanta ta ya ce ta ci karo ma da tsarin mulkin najeriya constitution wuri goma sha biyar wallahi tallahi kuma yana yi yana quotation section kaza an ce kaza nan kuma ya aka yi aka ce kaza so ba za ta kai labari ba sai dai a zalunci mutane a tabbatar da ita kuma an tabbatar din bari mu ga yadda za a iya rayuwa a haka ko Allah ya mana afuwa duka wannan gaba ɗaya ku dunkule wallahi muna neman alkhairi ne kuma muna fata alkhairi kuma gaskiyar muke so kuma Allah ya faɗa Qur'ani ya faɗa sunna ta yi bayani malami da malamai suna cikin alheri matukar sun ga abu yadda ke ba daidai ba sun yi bayani malami da malamai suna cikin sharri matukar suka ga wani abin da ke ba daidai ba ne kuma suka yi shiru ba su yi magana a kai ba ko don jin tsoro ko kuma abin da suke samu ko aljihunsu ko masararsu ko kudirarsu ko na amma abin da ake so malami ya yi amfani da uslubi mai kyau ba zagi ba cin mutunci ba ƙarya ba ƙage ba ta da hankalin al'umma yi wa mutane bayani to kuma haka muka yi ko ba mu zagi kowa ba ba mu ci mutuncin kowa ba ba kuma yi ƙarya ba kuma wannan a cikin constitution ɗin da yake dokar da ake so a tabbata sharhin ta kawai muka yi muka yi bayaninta kuma an ce demokuraɗiyya ake akwai freedom of speech freedom of expression mutum yana da 'yancin ya faɗi ya yi bayani kana da yanci kai bayani a Najeriya kowa bayani dai amma ba dole bane a dauki bayaninka amma dai kana da yanci kai bayani to ba isa kuma a hana ka ba ita dai wannan constitution din da ake wa dai shi ya bada dama a yi bayani ya danganta an ɗauka a dauka ba a dauka ba a bari amma dai bayani dai kai shikenan wani kuma yana da dama ya zo ya karyata abin da ka faɗa ya zo ya da nasa bayanan kuma ya karyata to sai a bar wa mutane kuma menene wakilci da alƙalanci shikenan kawai so ba matsala ce ta faɗa ba ba matsala ce ta gaba ba ba matsala ce ta kiyaya ba matsala ce ta a nuna wa al'umma haɗarin da yake fuskantanta Dan karatu dan wa'azi da karantar wannan da ake yi in aka kawo wani tarnaki da zai hana gudanarsa kuma waɗannan malaman dama ba biyan su ake ba kyauta suke saboda Allah suke yi to akwai matsala amma an ba da shawara bai kamata a bar kowane malami da sunan malanta yana faɗin abin da ya ga dama wannan ba daidai ba ne to amma ko waɗanda ƙungiyoyi ai kowane malami akwai ƙungiyar da ke respecting ai akwai wasu a gabansa to su ƙungiyoyin sai su tsaya su fitar da wani tsari wanda suka yadda ya wa'azi su ba da dama wanda ba su yadda ya wa'azi ba kuma shi kenan kuma dama akwai doka a Najeriya duk wanda ice mutuncin wani a kama shi kuma dama akan ta muke kuma abun mu da yake arha a week kafin muke faɗa akwai wani abun week ko ake ta duk wani malami da ya zo ya faɗo abin da yake ba daidai ba ko ya ci mutuncin wani ya tafi kotu ya je kotu ya ce wani malami ya masa kaza ko an soke wannan dokar to me zafi a ciki ana zaman lafiya me zafi me zafi so ake a rinka zuwa ana sallama a kofar gidan honorable ana neman license ko ga 'yan siyasa masu zagin mutane ba musu tarnaki ba ga 'yan jarida na suna zuwa su faɗa abin da suka dama ko jaridar shekaran jiya shugaban kasan gabaki daya katun dinsa aka yi da wani tafkekin gilas oh, to ya haka da shi da obasanjo katun dinsu wallahi daily trust ta shekaran jiya wannan fa duk ba laifi bane katun yanzu kawai mutum ya dauki hoton baban kafa ya je masa mummunan zane wai katon baki da wata karamar kafa wannan fa duk ba laifi bane ina ce an yi ne dan a gani an wulakanta su kuma ai dariya ko to fa bai a saba ba dan da ya saba wa ka'ida da yan jarida da basu yi ba shi wannan duk ba laifi bane wannan a buɗe qur'anin wai malami da yake karantar da qur'ani ko hadisi ko a littafi ko aka kamar yadda dokar ta ce in ya zo ya yi magana da ba abin nan ɗinta ba ko ta tada hankali ko kuma ta cin zarafin wani shekara biyu a kurkuku in ya ƙara yi a dubulin shekara hudu haba malamai kada Allah ya kai mu wannan lokacin da wannan abin zai zo ya tabbata ba mu fatan shi kuma bacin mutuncin kawai duk abin da suka ga dama ne kowa ya ga dama zai ce kaci mutuncinsa shikenan wala wasu mutane suna ɗaukan wani irin rububiya da wani mulki kamar matsayin ubangiji su dora kansu wai mutum ya ɗauka cewa duk abin da ya za a kyale shi wai yana ganin wai yayi wani karfi ne da zai yi wannan wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane wallahi ba a taɓa Allah a ci nasara wallahi ba a taba ubangiji a ci nasara wallahi Allah ya rangwanta mana Allah ya yafe mana in nuridu illa al-islah mastata'na abinda muke nufi shine samar da gyara iya daidai gwargwado in ya ba karfin mu kuma shikenan mutum ba sai je koya matarsa ba kawa ka bane in Kano ta kiwa zai bayan mu tafi jigawa ba sai mu je mu yi a jigawa sai a samu a a jigawa kuma dan Kano ya kama kuma ya ji ko mu je mu